sun ci pdp sun zo sun ci apc kuma sun ruga pdp suna tsammanin apc za ta faɗi kuma su kama to ba za su kama ba sun ci na ƙarshe in allah yadda Gambo dan agaji ya faɗa haka ne ranar Lahadi 23 ga watan goma na shekarar 2022 yayin da kungiyar ta KDF ta karbi bakuncin kungiyar APC a gyara ta jihar Katsina. Mu a matsayin mu na 'ya'yan wannan kungiya ta Katsina Democratic Front KDF da muke zanne da ku a ofis ɗin kdf muna yaba muku muna jinjina muku kuma muna ƙara muku ƙarfin gwiwa akan abin da kuke tare da shi ah, ko babu komai mu mun gamsu mu akwai inda ya kamata a gyara to amma ina son in sanar da ku alhamdulillahi kiran da kuke a gyara an gyara domin makasudin gyaran wanda ya fi kowa batawa. yau baya cikin mu wanda ya karya ya matsa ya murda ya man abin nan ya kori jama'a da yawa daga ciki to shi ma yau ya kori kanshi so saboda haka ina yaba muku kwarai da gaske ina cin yana ɗaya daga cikin aikin da kuka yi ya sa ya gudu ya baku domin da ku aka fara ku kuka yi wahala amma ko ba ku ci gajiya abun ba yanzu ne za ku ci gajiya abun in Allah ya yi wannan shi yasa na ce ina yaba muku kwarai da irin jajircewar da kuka yi da ɗokan mataki da kuka yi ƙungiyar kdf ƙungiya ce ta al'ummar jihar katsina ba ƙungiya ba ce ta mutum ɗaya sannan al'ummar jihar katsina sun ba ita ƙungiyar kdf goyon baya a irin halin da muka samu kanmu alhamdulillahi wannan ƙungiya tana ayyuka daban-daban na ciyar da ita jam'iyyar apc gaba amma abin da muke so da ku mu ƙara haɗa kai mu ƙara haɗa kanmu domin mu samu mu samu nasarar jam'iyyar apc ina son in sanar da ku yadda jam'iyyar apc take tsintsiya ki ɗaya to ina son ƙungiyar apc a gyara ta ƙara shiga lunguna duk wanda take tunanin cewa an ɓata mai rai an mai ba daidai ba to su ba shi haƙuri ya dawo ya ci gaba da hidimar apc in allah yadda akwai nasara na ɗaya daga cikin abin da ya sa muka ce ya kamata in mun haɗu da ku mu yaba maku mu jinjina maku mu ƙara maku ƙarfin gwiwa kuma ku tashi tsaye akan abin da kuke yi no going back za a samu nasara da izinin allah ya ci gaba da cewa wannan ina roƙonku ina ƙara roƙonku abun da kuka taho da shi to ku yi tsaye a kan shi in allah yadda yanzu kuke da nasara a tarihi ya nuna cewa baya wahalar da kuka yi blokin ɗinku a kai an hana ku samu dama ne duk wanda yake kuka da apc to wanda ya bulokin ɗin mutane wallahi shine ya bar apc ina son in sanar da ku kuma ina jin daɗi kwarai da gaske da aka waye gari da duk mutanen da suka kora a cikin tafiyar apc yau suna can sun haɗe da su a pdp sai mu ga kuma ya za su ƙare shi ma a nashi jawabin shugaban ƙungiyar ta apc a gara yusuf ahmad psp cewa ya yi ina godiya kwarai da gaske a da irin wannan dama da ta same mu a yau na haduwa da kungiya ta kdf a kungiyar kdf kungiya ce wadda muka fahimce ta muka kuma gano manhohinta saboda haka shine dalili da ya sa muka gamsu mu zo mu haɗa gwiwa da su mu taimaki jihar katsina kuma mu kama ma jam'iyyar apc da ɗan takarar jam'iyyar apc a babban dalili kawo shine a tun da muke kai ziyarce ziyarsan mu da muka kawo forum na apc a gyara ba mu taɓa kai mu ƙungiya ba muna diba ne da irin kowace irin kungiya mu ce mu kai mata ziyara abinda ya sa kuma muka yi wannan a mun diba mun tantace ita kungiyar kdf kungiya ce wadda ke zaman kanta sannan kuma kungiya ce wadda ko ba siyasa za a yi amfani da ita wajen ciyar da mutane gaba shi yasa muka ga cewa bari mu ansa wannan goron gayyata mutane da dama ne suka tofa albarkacin bakin su yayin gudanar da taron daga cikin su akwai asma'u dutsen ma jamila iro alhaji umar akama sharwa da dai sauransu a rahoton kenan ibrahim nasir faskari mobile media